صدق الله العلي العظيم An kamo Radio Hausa VOH ne a cikin shirin sa na yammaci zango na uku kuma na ƙarshe a wannan ranar ta Litinin. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma an sha ruwa lafiya. A shirin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye waɗanda suka haɗa da shirin nan na Afirka a yau da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a nahiyar mu ta Afirka. bayan sa kuma muna dauke da shirin na tafsirin alkur'ani mai girma da muka saba muku a dalilin wannan wata mai alfarma na ramadana bayan sa kuma akwai shirin na kistoshin rayuwa sai kuma shirin dokokin zamantakewa wanda kuma zai kasance cikamakin jerin shirye-shiryen namu na wannan lokacin waɗannan da Allah su ne jiran abubuwan da za mu kawo muku a cikin shirin namu na yanzu da fatan kuma za a kasance da mu daga farkon su har zuwa karshe kafin duk waɗannan dai ga shirin nan na kokon san kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin goma sha tara ga watan afrilun shekara ta 2021 wanda ya daidai da shida ga watan ramadan na shekara ta 1442 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 75 da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan afrilun shekara ta 1946 aka kawo ƙarshen aikin majalisar ƙasashen duniya da ake kira league of nations an kafa majalisar ne bayan yakin duniya na ɗaya sannan shugaban ƙasar amurka na lokacin wato woodrow wilson shine ba da shawarar kafa wannan majalisa amma majalisar dokokin ƙasar amurka ta ke amincewa ƙasar ta shiga cikin wannan majalisa ƙasashe 49 ne dai suka fara tafiyar da majalisar a shekara ta 1920 kuma cibiyar majalisar tana birnin vienna ne na ƙasar austria bayan kwashe shekaru goma sha tara majalisar tana aiki ne aka fara yakin duniya na biyu bayan kawo ƙarshen yakin duniya na biyan a shekara ta biyar shekara ɗaya bayan haka aka kafa majalisar ɗinkin duniya wato united nations a birnin san francisco da ke arewacin jihar california a ƙasar amurka kuma aka amince da birnin new york ya zama cibiyar majalisar ɗinkin duniya sannan a rana irin ta yau goma sha ga watan afrilun shekara ta 1946 a kawo ƙarshen aikin majalisar ƙasashen duniya ta league of nations daga ƙarshe masu saurare ko kun san cewa shekaru goma sha shida da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha tara ga watan afrilun shekara ta 2005 aka zaɓi papa benedict a matsayin shugaban majami'ar katolika ta duniya wannan zaɓe ya biyo bayan rasuwar roma jean paul ne a ranar biyu ga watan afrilun shekara ta biyar an haifi papa roma benedict a shekara ta 1927 a kasar jamus ya fara karatunsa a makarantar addini a kasar ta jamus a shekara ta 1951 ne kuma ya zama fasto sai kuma a shekara ta 1977 ya kai ga samun mukamin cardinal wanda haka kuma a shekara ta 1981 an zaɓe shi a matsayin jagora na hukumar kare limaman kiristoci a fadar vatican amma bayan da ya zama fafaroma ya fuskanci matsaloli da dama waɗanda suka hada da tonan silili da aka yi wa wasu manyan malaman kiristoci waɗanda suke aikata wasu abubuwa na rashin kyawawan ɗabi'u da kuma cin hanci da rashawa a tsakanin ma'aikatan fadar vatican wannan da masu dalilai ne suka sanya fafaroma benedict ke sauka daga kan mukaminsa a cikin watan fabrairun shekara ta 2013 saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro barkan kurar haka Hassan barka ne da sauran abokan aiki ke fatan an sha ruwa lafiya. Jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan Abdullahi Salihu Usman Katsina ya fara karanta mana labaran duniya. shirin ta bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar nukiliya da ke gudana a birnin vienna gwamnatin sudan ta zargi ethiopia da yin barazana ga sha'anin zaman lafiyarta wani jirgin yakin rasha ya hana wasu jiragen yakin amurka da norway kusantar iyakokin kasar ta rasha a cikin tekun banis yanzu kuma ga cikakkun labaran dake-dake ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta sanar da cewa akwai ci gaba wanda ake samu a tattaunawa da ke gudana akan batun yarjejeniyar nukiliya a tsakanin iran din kuma manyan kasashen duniya a cikin wani bayani da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran din ta fitar a yau litinin ta sanar da cewa akwai ci gaba da ake samu a tattaunawa da ke gudana akan batun yarjejeniyar nukiliya tsakanin wakilan kasar ta iran da kuma wakilai na manyan kasashen duniya a birnin vienna na kasar austria bayanin ya ci gaba da cewa a halin yanzu an cimma wani mataki na amincewa da su batutuwa waɗanda aka samu daidaito a kansu a tsakanin iran ɗin da sauran ɓangarorin da suke cikin yarjejeniyar nukiliyan hakanan kuma bayanin ya jaddada cewa babu batun fitar da wani sabon bayani na wata yarjejeniyar akan yarjejeniyar da aka cimmawa a shekarun baya dukkanin abin da aka cimmawa dai shine yadda za a yi aiki da abin da ke cikin waccan yarjejeniyar dangane da batun tattaunawa tsakanin amurka da iran kuwa bayanin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya jaddada cewa babu wata tattaunawa wadda take gudana a tsakanin iran da amurka kai tsaye kuma ta bayan fage hakanan kuma bayanin ya bayyana cewa harin da aka kai a cibiyar nukila ta natanz aiki ne na ta'addanci wanda kuma ba zai iya dakatar da shirin iran na nukiliya ba gwamnatin kasar sudan ta zargi gwamnatin habasha da yin barazana ga sha'anin zaman lafiyarta ta hanyar yankurin cika madatsar ruwa ta annahada a mataki na biyu tashar arci ta bada da rahoton cewa ministar harkokin wajen kasar sudan maryam sarikul mahadi ta bayyana cewa yunkurin habasha na cika madatsar ruwa ta annahada a mataki na biyu yana a matsayin wani yunkuri da ke barazana ga zaman lafiyar sudan ministar ta ci gaba da cewa wannan aiki yana barazana ga mutane miliyan ashirin a cikin kasar ta sudan ta yadda zai iya shafar rayuwarsu kai tsaye kamar da kuma hakan zai shafi harkar tsaro da zaman lafiya a kasar ta ce batun ginin madatsar ruwa ta anaza ba batu ne wanda ya shafi kasar habasha ita kadai ba domin kuwa batu ne wanda yake da alaka da dukkanin kasashen yankin kafin wannan lokacin dai sudan ta yi kira da gudanar da zaman gaggawa na kungiyar kasashen afirka domin tattauna wannan batu na madatsar annahda domin daukar matsaya guda daya akan batun To jama'a masu rika da sha'afa labaran da sana zo muku ne daga Hausa Radio VOH a birnin Tehran. Wani jirgin yaƙi na rundunar sojin ƙasar Rasha ya hana wasu jiragen yaƙi biyu na Amurka da Norway kusantar iyakokin ruwa na ƙasar Rasha a cikin tekun Banis. A cikin wani rahoto da tashar Rasha Today ta bayar, ta bayyana cewa ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta fitar da wani bayani wanda yake cewa na'urorin rada na rundunar sojin ruwa ta ƙasar Rasha sun gano su jirage biyu suna tunkara iyakokin ruwa na rasha a cikin tekun banis a yau bayanin ya ce bayan gano hakan wani jirgin yaki na rundunar sojin ƙasar rasha ya taso daga cikin wani katafaren jirgin ruwa wanda yake ɗauke da jiragen yaki a arewacin ƙasar ta rasha inda ya tunkari jiragen guda biyu kuma ya tilasta su sauya hanya ma'aikatar tsaron ƙasar rasha ta bayyana cewa jiragen biyu na amurka da norway suna daga cikin jirage waɗanda suke sintiri a cikin tekun amma kuma ba su da izinin tunkarar iyakokin ƙasar ta rasha ƙungiyoyin jin kai da dama ne da suke gudanar da ayyuka na tallafawa marasa galihu a ƙasar algeria a cikin watan ramadan mai alfarma tashar sky news arabic ta bayar da rahoton cewa ɗaruruwan ƙungiyoyin jin kai a ƙasar algeria suna gudanar da ayyukan taimako ga marasa ƙarfi tare da tallafa musu a cikin watan ramadan mai alfarma rahoton ya ce waɗannan ƙungiyoyi akasarinsu dai ƙungiyoyi ne na matasa waɗanda suna gudanar da irin waɗannan ayyuka a sauran lokuta na shekara amma suna rubanya ayyukan nasu a cikin watan ramadan daga cikin ayyukan da suke gudanarwa kuwa har da shirya buɗe baki tare da gayyatar mutane musamman marasa galihu domin su ci abinci da aka tanada amma a wannan karin saboda kauce wa yaɗo cutar corona suna gudanar da ayyukan nasu ne ta hanyar tanadar abincin da kuma rarraba shi ga mutane gida-gida hakanan kuma suna raba abincin ga mutane masu wucewa akan tituna musamman ma waɗanda suke da bukata waɗannan matasa dai suna gudanar da wannan aikin ne ta hanyar tattara abin da suke samu daga wuraren ayyukansu tare da yin sadaukarwa da shi ga mabukata to jama'a masaurare ƙarshen labaran duniyar kenan To da Abdullahi Salihu Usman Katsina wanda kuma ya fasara karanta mana labaran duniyar daga nan Radio Hausa VOH. ta yanzu kuma za mu shiga a taskar mu ta shirye-shirye inda kuma za mu farawa da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru a bangarori daban-daban a nahiyar mu ta afirka da kuma yin sharhi da karin bayani kansu to da fatan masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa to a kwanakin bayani dai aka tuhumci tsohon shugaban kasar burkina faso faso blaise compaore da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa tsohon shugaban kasar wanda kuma ya gada wato thomas sankara yayin wani juyin mulkin soji da aka yi masa shekaru talatin da suka gabata don haka a halin yanzu an gabatar da batun zuwa ga wata kotu ta soji don ci gaba da yin shari'a da kuma dubi kan wannan lamari a nan babban birnin kasar wato wagadugu to wani batu kuma da ya kunno kai yayin da ake gudanar da waɗannan bincike shine hannun da aka ce kasar faransa tana da shi cikin wannan ɗanyen aiki da ya faru a nan burkina faso to don haka wannan batu dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin abinda ya faru da kuma irin yiwuwar hannun ita kasar faransa a cikin wannan lamari da kuma abin da zai iya biyo wa baya a nan gaba don haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance saurari barka mu da sake saduwa a kwanakin bayan da wata kotun soji a kasar burkina faso ta sanar da samun tsohon shugaban kasar blaise compore da laifi a kisan gilla da aka yi wa captain thomas sankara tsohon shugaban kasar na burkina faso a ranar 15 ga watan oktoban 1987 bayan wani juyin mulkin soji da aka yi masa da ya sanadiyar rasa rayukansa da wasu na kurkusa da shi to kotun sojin da ta kasar ta kama compaore din ne da laifin wato irin zarge-zarge na tumce-tumcen da ake yi masa da suka hada da kai hari kan tsaron ƙasa da kuma hannu cikin kisan kai da kuma ɓoye gawawwaki tun dai a watan janairu nan ne dai kotun sojin da ke birnin wagadugu babban birnin ƙasar ta burkina faso ta fara tabbatar da tuhumce-tuhumcen kararrakin da aka shigar da mutane ashirin da ake tuhuma da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa kaftin sankara din ciki kuwa hada shi blaise compore wanda ya kasance daya daga cikin na hannun daman shi kaftin sankara din a lokacin da suka yi mulki da kuma tabbatar da juyin juyi hali a kasar ta burkina faso to bayan kammala waɗannan shari'o'i ne dai waɗanda tsohon shugaba compore bai halarta ba sakamakon gudun hijira da yake yi a kasar ivory coast na karshe dai an yanke hukuncin samun kusa da waɗannan laifuka da ake zargin sa da shi a bayan idansa to haka zalu kuma ba shi kadai Blaise Compaoré aka samu da laifi ba don ko ba shi kadai ake wa shari'a din ba waɗanda suke ake musu shari'a din sun kai su 20 to daga ciki kuma an samu Gilbert de Endere wani na hannun shi na daman shi Mr. Compaoré din da laifi a kisan gillan da aka yi wa shi tsohon shugaba Thomas Sankara din a yayin wannan shari'a to sannan kuma kamar yadda aka tsara tsara cewa akwai wasu mutane goma sha biyu da za su bayyana a gaban kotu a nan Burkina kan laifuka masu alaka da waccan shari'a din da aka yi na kisan kai don haka daga dukkan alamu dai gwamnatin kasar ta bude shafi na yin shari'a kan wannan lamari wanda dama tun daga baya ya daga cikin irin abubuwan da al'ummar kasar suka ci gaba da neman a yi haka din amma dai gwamnatin Blaise Compaore din shekaru aro aro ta ki yin gudanar da wannan bincike na gano hakikanin abin da ya faru waɗanda suke da hannu cikin kisan gillan da aka shi Thomas Sankara din da kuma hukunta su sakamakon irin girman wato matsayi da yake da shi a cikin zukatan al'ummar na kasar Burkina Faso to kamar da muka bayyana dai daman tuhumce-tuhumcen da ake zargin su waɗannan mutane a gaban kotun shine kai hari kan tsaron kasa, bugu da ƙari kan kisan kai da yin jabun wasu takardu na gwamnati da kuma ɓoye gawawwaki na waɗanda aka kashe din da dai kuma sauransu to idan dai ana tunawa an kashe shi marigaye Thomas Sankara ne dai mai shekaru 37 kuma jagoran juyin jihali na Burkina Faso din a shekarar alif 1987 tare da wasu na hannun damansa su goma sha biyu a wani juyin mulki da aka yi musu wanda kuma ya sanadiyar darewar shi Blaise Compaore ya zama shugaban kasa a wancan lokaci din duk da cewa akwai wasu alamu da suke nuna yatsan zargi ga shi kansa Blaise Compaore din a matsayin wanda yake da hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi da kuma kisan gilla din to amma kuma yayi kokarin nuna kansa a matsayin wani na hannun daman shi Thomas Sankaran kana kuma mai kishin sa wanda kuma zai bi wannan lamari na kisan gillan da aka yi masa don haka ya zama to shugaban kasa amma kuma daga dukkan alamu babu wani abin da yayi to sai dai shi ma kuma Blaise Compaore din duk da cewa ya shafe kusan shekaru 27 yana mulkin kasa amma da daga karshe a watan shekara ta da goma sha hudu al'ummar kasar sun gudanar da bore da zanga-zangogi a wurare daban-daban lamarin da ya tilasta masa gudu daga kasar da kuma barin mulki din lamarin da ya sanya a kawo ƙarshen sa bayan shekaru 25 na mulki din to tun daga wancan lokacin din bayan gwamnatocin da suka biyo baya dai su daya daga cikin daman bukatun da mutane suke da shi shine sake fito da wannan batu na kisan gillan da aka yi wa shi Thomas Sankara don gudanar da bincike a kai da kuma gano waɗanda suke da hannu kan wannan lamari don a ci gaba da hukunta su To da haka ne ma dai a watan Mayu na shekara ta 2015 gwamnatin Burkina Faso din ta hako gawar sankara din ta abokan nasu su 12 da waɗanda wato aka kashe su tare kenan a inda aka tono su don gudanar da bincike. To bincike dai da aka gudanar ya nuna cewa an yi kace-kace da jikin nasu da harsasai kafin kuma aka bizne su a wata makabarta a nan Wagadugu ba tare da wato an ba da daman an gudanar da bincike a kansu haka din ba. To wannan lamari da abin da aka gani din ya daga cikin abubuwan da suka sake taso da batun gudanar da bincike din da kuma yin shari'a wasu waɗannan da a halin yanzu aka same su da wannan laifi to sai da kuma wani lamari wanda kuma ya daɗa ta da ƙura a cikin dukan wannan shari'a da aka yi shine shaidun da aka samu yayin shari'a da aka yi din da suke nuni da cewa kasar faransa tana da hannu cikin wannan juyin mulki da aka yi a shekarar 1987 duk da cewa kuma har zuwa yanzu bayanai din kamar yadda wasu rahoton suke nunawa abin bai bayyana a fili cewa ita kasar faransa din eh, wato an tabbatar da cewa tana da hannu cikin kisan gillan da aka yi wa shi thomas sankara din ba amma dai ta wani bangare to sai an tabbatar da cewa tana da hannu cikin juyin mulkin da aka shirya din amma abin da ya biyo bayan juyin mulkin na kisan gillan da aka yi da irin kisan gilan da aka yi wa shi Thomas Sankara din to wannan shine abin da har zuwa yanzu rahoton suke nuna cewa ba a tabbatar da tana da hannu a ciki ba amma dai batun cewa hannunta da kuma batun shirya juyin mulki din da hannu cikin yinsa wannan bayanai din ba to babu hukuntu a ciki kamar yadda wasu bayanai din suke nuna da dama dai daga masana waɗanda suka sa abin da ke gudana a Burkina Faso musamman a wancan lokaci din suna ganin ba abin mamaki bane idan an samu kasar Faransa da hannu cikin wannan aika-aika na kokarin kifar da gwamnatin shi marigayi Thomas Sankara bisa la'akari da irin siyasar shi Thomas Sankara wanda a wancan lokacin ake ma bayyana bayyana shi a matsayin ce gubara na afirka wato wani kamar wani gagarumin dan gwagwarmaya dan juyin juyi hali na afirka wanda kuma a lokaci din ya jagoranci wannan juyin juyi hali da ya gudana a nan burkina faso wanda kuma ya samu nasara wurin kawar da a cikin yan wasu yan shekaru da ya yi na mulki a nan burkina faso din shi ya samu gagarumin nasara wurin haifar da da kuma kawo wasu karshen wasu irin matsaloli da kasar take fuskanta musamman abin da shafi irin su fari da da shauran karancin abinci da wato kasar burkina faso take fuskanta wancan lokacin wannan gwamnati ta samu damar yin maganin wannan lamari din wani abu na biyu kuma waɗanda yake shi ma daga cikin abubuwan da ya fusa ta wasu daga cikin yan mulkin mallaka irin kasashen faransa din ya daga cikin irin batun da shi shugaba thomas sankara ya fara kiran wasu daga cikin shugabannin afirka ko kuma shugaba shugabannin afirka gabaki daya da su daina biyan bashin da suka kudaden ruwa da kudin bashin da suke biya na wanda suka ciyo daga bankin duniya da kuma asusun lamunin nan na imf to wannan wanda yana daga cikin abin da watakila wasu ke ganin daga cikin abin da aka kashe wanda kuma haka din watakila zai iya tabbatuwa tunda cewa an kashe shi ne bayan bayan yan watanni da waɗannan maganganu da waɗannan kiraye-kiraye da wannan siyasa da ya ɗauka din aka kashe shi a tun aka shekaru aru-aru dai biyo bayan kisan gillan da aka wato masangara din alƙali a nan burkina faso sun gudanar da bincike kan kwamandojin da suka jagoranci wannan kisan gilla wanda aka yi bincike din kuma ya tabbatar da cewa lalle fa akwai a lokacin akwai wasu jami'an kasar faransa da kuma sojin faransa a cikin lokacin nan a cikin burkina faso din wanda ake ganin suna da hannu gurin shirye-shirye da aka yi na gudanar da wannan juyin mulki da aka yi to bayan wannan kisan gilla da aka yi thomas sankara da kuma kifar da gwamnatinsa blaise compaore wanda ya dare karagar mulki a lokacin ya zamanto wani na hannun daman kasar faransa kud da kud wanda yake binta wanda kuma take jin daɗin mulkinsa wanda wannan din ma yana daga cikin abubuwan da ake ganin cewa faransa da lalle tana da hannu cikin wancan abin da ya faru din sannan kuma hakan ya sake sanya da dama suke ganin cewa wannan juyin mulki ma da aka yi ba zai taɓa yiwuwa ba tare da hannun wasu kasashe guda biyu wato kasar ivory coast a wancan lokacin wanda kuma kowa riga da san irin alakanta da faransa sannan kuma da sanya albarkan ita kanta paris din wato kasar faransa a wancan lokacin din musamman sanya albarkan firaministan faransa da na wancan lokacin mr jack shirak bayanai da dama suna nuni da cewa dai tun asali shi jack shirak mutum ne wanda yake tsananin gaba da kuma kiyaye da shi thomas sankara din saboda wasu dalilai nasa na siyasa da dai sauransu wanda wani wataƙila ana ganin cewa irin waɗannan abubuwan da ya sanya ya ba da wato ko kuma ya share fagen ganin cewa an ga bayansa ko da alal akalla da an ga bayan mulkin nasa ko da ko ba a ga bayan ransa ba to don haka wannan da wani abu ne wanda yake a fili ya tabbata musamman ma cikin wannan rahotanni da irin wannan shari'a din ya bayyana cewa faransa tana da hannu ciki to sai da kuma da tabbatar da hannun faransa din a ciki ɗari bisa ɗari da kuma tabbatar da hannunta wurin wannan kisan gila din wani abu ne da ke buƙatar a buɗe wasu rumbuna na bayanai da aka haramta buɗe su waɗanda suke na nan faransa din aje aka haramta buɗe su ga duniya su gani buɗe irin waɗannan abubuwa su ne zai iya tabbatar da hakikanin me ya faru haka din watakila yana daga cikin abubuwan da aka ci gaba da kiraye-kiraye to a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai shugaban kasar faransa na yanzu emmanuel macron ya yi alkawari wasu al'ummar burkina faso din cewa zai buɗe waɗannan rumbuna na waɗannan abubuwan da suke suke da alaka da kisan gillan da aka yi wa shi Thomas Sankaran to sai dai kuma wannan alkawarin nasa ba a cika ba don kuwa wasu daga cikin bayanan da aka fitar din bayanai ne da suke da alaka kawai da abubuwa na diplomasiya da kuma wasu abubuwa wanda zai shafi al'umma wanda za a yi gani amma hakikanin waɗansu abubuwa waɗanda suke na can ciki ciki ba a fitar da su ba da dama daga cikin masana suna ganin cewa akwai hannun sojojin faransa na cewa ba za su bari a fitar da waɗannan rumbunai na bayanai da kowa da kowa ya gani ba don kuwa hakan zai iya bayyanar da gasken abubuwan da da suka faru a kasar burkina faso hakanan kuma da wasu abubuwan suke faruwa musamman yanzu a halin abubuwan da suka faru a irin kasashe irin su mali musamman ma dai wato abin nan harin nan da ake kira da operation barkan wanda yake ake tarkace ne ce akai wanda yana gashin abubuwan da yake yake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin al'ummar kasar mali da burkina faso din da kuma su kansu mutanen a gwamnatin faransa da dai sauransu to ala kulli hal wannan da lokaci ne zai iya tabbatar da abubuwan da ke faruwa da kuma hakikanin abin da ya faru to masu da aka maka kawo ga shafin da zamu iya gabatar muku sai kuma da idan Allah a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Afirka a yau kenan don kuma ga shirin nan na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda muka saba muku a dalilin wannan wata na Ramadana mai alfarma. Tafsirin Alkur'ani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 ta 1442 wanda shi ne ya daidai da 2021 miladiya har yanzu muna nan a cikin tafsirin wannan sura suratul tariq kuma cikin yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu ɗora daga inda muka tsaya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم da Allah daga shaidan jefafe abin kyama. Da sunan Allah mai rahama shi na rantse da sama da kuma mai zai kewa da daddare kai baka san girman mai zai kewa ba da daddare ba ba shi ne tauraro mai haskakawa eh. Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura suratu tariq ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara ne da rantsuwa yake cewa wasama'i wa tariq wato ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa ina rantsuwa da sama sannan kuma ina rantsuwa da taurari waɗanda suke fitowa da daddare mutum in ya duba da sama misali ka kalli sama da daddare musamman a ce in kana zaune ne a ƙauye yaya kake ganin haske na taurari domin ƙauye guri ne wanda ba lantarki ne musamman ƙauyuka mu irin na afirka amma ƙauyuka irin na wasu gurare da aka ci gaba ko da a ƙauye ne za a ga akwai fitilu akwai haske na lantarki amma misali ƙauyuka irin namu to za ga cewa akwai duhu to ka kalli sama ka gani za ka ga taurari ga sunan bila adadin to waɗannan taurarin da ita saman kanta da kuma waɗannan taurarin da suke fitowa suke haskawa Allah ta'ala yake rantsuwa da su to shine ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa da manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wama adara kama tarik ya kai muhammadu sallallahu alaika wa alika wa sallam me ya sanar da kai abin da ake nufi da wannan attari din wanda gashi ni ubangijin talikai na ya rantsuwa da shi to domin allah ta'ala ya nuna mana cewa attari din nan menene shine sai yake cewa da kansa ya allah subhanahu ta'ala yake cewa ba wani abu ne illa mai annajmu thaqib Allah yake cewa ai abinda ake nufi da wannan tariq din da ne rantsuwa da shi shine tauraro wannan tauraro athaqibu malamai suka ce abin da ake nufi da athaqibu shine mai yawan haske wanda yake mai haskawa da gan shi yayi haske tal ana kallon haskensa wanda za ka iya cewa kamar yana ketawa cikin dufai yana ketawa cikin duhu yana shiga cikin dukkan wani dufai tafi da duhu to irin wannan shine ake kira da annajim al saqib to Allah ta'ala yake cewa to irin wannan shine Allah yake rantsuwa da shi domin ainihin ubangiji subhanahu wata'ala yakan yi rantsuwa da dukkan abin da ya halitta wannan shine abin da Allah yake yi mu kuma yan adam sai aka hana mu yin rantsuwa da wani abu wanda Allah ya halitta sai dai mu yi rantsuwa da shi kansa ubangiji subhanahu wata'ala kamar wani bayani da muka taba yi a cikin wani tafsirin mu da muka yi a shekarun baya cikin ramadan mun yi bayani dangane da rantsuwa da ubangiji yake yi an hana mu rantsuwa da wani Allah domin ubangiji shi ne kaɗai yake yin rantsuwa da dukkan abin da ya halitta duk abin da ya ga dama zai iya rantsuwa da shi mu kuma sai aka ce in za mu rantsuwa kurin mu rantse da shi ubangiji subhanahu ta'ala. to wannan abin da allah ya rantse dinnan da su wato sama da kuma wannan tauraruwa mai haske wasu malaman sai suka ce ai wannan tauraruwa din muna da taurari daban-daban kamar yadda kwanaki muka yi bayani ko kuma shekaran jiya a cikin bayanin da muka yi na cikin suratul buruj malamai suke nuna cewa akwai irin wannan taurarin guda goma sha biyu a sama to ɗaya daga ciki ana kiranta zuhal to sai aka ce wannan annajin thaqib ɗin, wasu malaman tafsiri suka ce ai zuhal ce domin ita ce ake ganin tana haskawa wallahu alam to idan mutum ya tambaya menene jawabin rantsuwa tun daga shi kamar inda muka sani ne in allah subhanahu ta'ala ya rantse da wani abu to ana kuma kirdado a ce to menene jawabin rantsuwan da zai biyo to ubangiji subhanahu ta'ala domin ya nuna mana jawabin rantsuwan sai yake cewa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz lallai ubangiji subhanahu wata'ala yake faɗa babu wata rai face akwai wanda yake kula da wannan rai bisa wani tafsirin malamai suka ce waye ke kula da wannan sai Allah ta'ala yi mana bayanin cewa babu wata rai wadda Allah ya halitta face akwai mai kula da wannan rai din to wannan mai kula da rai din malamai suka ce ai mala'ika ne wanda Allah subhanahu ta'ala ya wakkala shi ga dukkan wani dan adam dukkan wani mai rai Allah subhanahu wa ta'ala ya wakilta masa mala'ika wanda yake rubuta dukkan wasu ayyuka da wannan ainihin raɗin take aikatawa haka kuma maganganu ma da wannan raɗin take aikatawa kyawawa ne ko kuma munanan maganganu to wannan mala'iku ko kuma mala'ikan da aka wakilta wa kowace rai wannan mala'ika yana nan tare da wannan rai din kuma yana rubuta komai saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya yi rantsuwa akan dukkan wani dan adam kada ya ɗauka shi kadai ne kada ya ɗauka duk abin da yake faɗa ko duk ayyukan da yake aikatawa duk wani makirci da wani yake da dare ne cikin duhun dare ne duk wani maganganu da yake faɗa masu kyau ne ko marasa kyau a ɓoye ne ko a sarari to ya sani cewa in kullu nafsin lamma alaiha hafiz lallai kowace rai akwai mala'ika wanda ke kula da rubuta abubuwan da wannan rai din take aikatawa to wannan kenan wasu kuma malaman suka ce ai abin da allah yake nufi da wannan shine cewa babu wata rai face ita wannan rai din duk abin da ta tsaruruta zatin ayyukanta da ta aikata yana nan a killace wannan aiki ba zai taɓa tafiya ba kuma ba za a taɓa manta wannan aikin ba duk abin da aikin da ta yi yana nan a killace an tanade shi an ajiye shi sai ranar da Allah ta'ala ya tashi halittu sannan sai a fito da wannan ayyuka din a bujiro da wannan ayyuka din a ce toke rai ga fa ayyukan da kika ta tun kina duniya ga kuma ayyukan da kika kasance a kai sai a yi wa wannan rai din wato duk abin da za a yi mata na hisabi bisa waɗannan ayyukan da aka tanade su to ala'ayyar wannan dai shine jawabin rantsuwa din saboda haka ko wannan ko wancan duk abin da ke nan abu guda ne yake nuna mana cewa ayyukan bayi kada dan adam ya dauka duk wani aiki da yake yi yana tafiya ne ba a rubuta shi ko kuma ba a killace shi kada ka dauka babu wanda yake kula da kai akwai wanda yake kula da kai ubangiji mai hikima ne kuma sai ranar kiyama mutum zai zo ya raina kansa to za mu tsaya ana insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin shafa cewa ana tare ne da rediyo hausa biyu daga nan birnin tehran muke zuwa muku yanzu kuma ga shirin na kisoshin rayuwa kisoshin rayuwa jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum zainab bashir ce ke muku sallama barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kistoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kistoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda nabila rai'u zango ta rubuta to a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya sosai hankalinsu ya tashi ga shi ba damar ya kira lambar addu'a suka yi allah ya sa a ƙara kira cikin sa'a aka ƙara kiran wayar ringin ɗaya alhaji ya ɗauka goga ya ce idan har kana buƙatar yaronka a raye daga nan zuwa karfe uku ina son naira miliyan uku idan kuma ka bari 'yan sanda suka ji wallahi zan harba yaronka duk wani motsinka tun daga cikin gida har waje ina kallon ka ta na'urata idan kuma ka wuce lokacin da na ce zan kira ka ka zo ka ɗauka gawar ɗanka baki yana rawa alhaji ce wallahi zan kawo maka yanzu haka zan fita banki ina cire kuɗi ko lokaci bai cika ba zan zo na kawo ka faɗa mani inda zan kai maka goga ya ce idan ka ciro su ka saka su cikin bakar leda ka zo hanyar sandamu idan ka bar wannan hanyar ƙauyen karkarku kawai ka aji ledar a jikin wata bishiyar bedi ta farko kafin ka koma gida za ka iska yaronka a hanyar makarantarsu sai ka je ka ɗauke shi katsa wayar jiki yana rawa alhaji ya faɗa ma matar shi abin da ke faruwa hajiya ta ce yanzu alhaji ba za a faɗa ma 'yan sanda ba ina tsoron kada ka ba su kuɗin su ki kawo mana yaro alhaji ya ce ba damuwa tunda suka ce na kai zan kai kin san su ba sa son taurin kai matukar ka biyan da suka ce to babu abin da za su yi maka ki mana addu'a na tafi ko wani ba ce ki faɗa ma wannan maganar ba har sai kin gana dawo da ɗanmu sannan fita yayi tana mashi addu'a sauri kawai naziri yake yi don ya makara duk da yau ne suka koma makaranta ss1 amma yana tsoron kada a mashi dukan latti ko a sa shi wani aiki ya zo shan wata kwana wata mota da take gaban shi ta ci burki da karfi ba tare da saka alamun tsayuwa ba saboda wata matsala da ta samu motar keken shi ne ya daki bayan motar sai ya fada ƙasa allah ya so babu wata motar a bayan shi da ta taka shi saurin fitowa mutanen da suke motar suka yi ganin abin da ya faru kama naziru suka yi suka koma gefe tura motar suka yi aka maida ta gefe wanda yake tuka motar ne ya ce oga mu duba wannan yaron kila ya ji ciwo fa takowa oga yana faɗin gashi da alama makaranta zai je kusa da naziru ya je yana faɗin yaro ka ji ciwo kuwa miƙewa naziru yana faɗin ban ji ciwo ba kacar keke ce kawai ta katse kuma zan gyara yanzu oga ya ce kai haƙuri mun tsaya ba da niyya ba wallahi motar ce kawai ta mutu hannu ya sa aljihu ya ciro dubu ɗaya ya miƙa ma naziru yana faɗin gashi sai ka gyara kacar keken naka sauran canjin ka ɗauka naziru ya ce ka bar kuɗinka ni ne zan gyara da kaina ai na gode oga ya ce tun da na yi niyyar baka kawai ka karɓa naziru ya ce allah ka bar shi bara na duba muku motar kila na gano abin da ya same ta oga ya ce ka iya gyara ne na ya ce ina tabawa dai oga ya ce kuma kada ka makara da alama ma ka kusan makara naziru ya ce ai ba komai taimako ne buɗe gaban motar ya ya fara duba masu ɗaya daga cikinsu ne ya ce wai oga kana tunanin goga zai kawo maka waɗannan kuɗin kuwa dariya oga ya ce wallahi dole ya kawo su ta ya zan shi ajiyar leda ta mai dauke da takardun filaye da na gidan sannan dan ya raina min wayo wai ya ce sun bace ni na san ba bacewa suka yi ba kawai yana so ya amfani da su ne ko matukar ya ce zai amfani da su asirin shi zai tono shi yasa na ce kawo mani miliyan biyu ko ba komai na ci riba domin na san fili baya tsada a Nijar kuma ko ya bani ledar ma ta na ji tsoron tunkarar garin mutanen da na kashe don na san 'yan uwansu su ne zaune a gidan kuma suke amfani da gonakin chak Naziri ya tsaya da gyaran da yake yi jikin shi ne ya fara rawa jin abin da su oga suke faɗi tabbas ya san akan ledar da su shatima suka kawo mashi ne kenan wannan shine ya kashe mashi iyaye dagowa yana kallon oga idanuwan shi sun yi ja sosai har ya kusan gyara abin da ya sa motar ta mutu sai ya sake shi hannu ya sa ya goge kwallar da ta zubo mashi ya rufe gaban motar oga ya ce gyaran babba ne ko nazir ya ce sai kun je gareji gaskiya oga ya ce to na gode kaji amma don allah ka karbi wannan kudin nazir ya ce wallahi ba zan karba ba oga ya ce lallai kai yaron kwarai ne allah ya maka albarka ko amsa naziru bai yi ba ya gyara keken shi ya canza hanya zuwa gida don ya san idan ya je yanzu sai an doke shi kuma ya san ba wani aiki za a yi masu ba tunda ba kowanne zai zo ba sosai yake jin ɗacin abin da zuciyar shi ta ji gashi dai ya gano waɗanda suka kashe mashi iyaye amma bai da halin ya kai su ƙara saboda bai da hujja tafe yake yana kuka kamar karamin yaro kai tsaye gida ya wuce babu wanda ya san ya dawo don su anas sun fita wajen aiki rufe ɗakin yayi ya kwanta yana kuka lokacin da baba kamal ya fito zai fita sai ya ji alamun motsi a ɗakin su naziru ƙwanƙwasawa ya yi naziru ya ce ya buɗe sosai yi mamakin ganin shi a gida kuma ga idanuwan shi sun yi ja sosai shigowa yana fudin baka da lafiya ne cikin kuka naziru ya faɗa mashi abin da ya faru baba kamal ya ce ka yi haƙuri naziru insha allah waɗannan mutanen ba za su sha ba yanda suka cutar da kai allah zai tona masu asiri ba mu da hujjar da za mu kai su ƙara amma tun da mun kai ƙarar su wajen Allah shine zai iya mana komai ka kwanta kai bacci bana so kana wannan kukan kaji kai ya ɗaga miƙewa baba kamal yayi yana faɗin bara na faɗa ma zahra idan ta gama abincin rana ta kawo maka ka daina damuwa kaji to jama'a lokaci ya mana halin nasa sai allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin rediyon voh hausa da ke karkashin tashar talabijin ta hausa tv ni zainab bashir nake cewa mu zama lafiya da bayan shirin na kisoshin rayuwa yanzu kuma ga shirin na dokokin zamantakewa wanda kuma da shi ne ma za mu kawo ƙarshen jiran shirye-shiryen namu wannan lokacin. Dokokin zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين جماعة سارو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا a cikin wannan shiri namu na dokokin zamantakewa idan masu sauraro na bibiye da mu har yanzu muna nan muna bayani ne dangane da dokoki waɗanda suka shafi jamhuriyar niger kuma mun yi ƙoƙari a wancan zama namu mu bujiro da yanayi da kuma nau'i-nau'i na kotuna da ake da su a jamhuriyar niger da kuma ayyukan da waɗannan kotuna suke aiwatarwa to cikin yarda Allah yau za mu dan shiga mu ga wasu bangarori waɗanda za a iya cewa su ma sun shafi abubuwa da suka tabbatar da yanayin dokoki na zamantakewa a wannan tarayya ko kuma jamhuriya ta Nijar. wato abin da yanzu muke so mu bangara dangane da wannan jamhuriya ta Nijar shine cewa tabbatar da doka da oda alhakin waye a jamhuriyar Nijar in an ce ga dokoki da oda to waye yake da alhakin ganin cewa an bi doka da oda to bisa abubuwan da suka tattara ko kuma suke kunshe a cikin dokoki na jamhuriyar Nijar? za ga cewa tabbatar da doka da oda wani alhaki ne da ke wuyan ma'aikatar tsaro ta kasar Nijar. Ita kuma ma'aikatar tsaro ta kasar Nijar tana ƙoƙari ne ta aiwatar da wannan alhaki da yake wuyanta ta hanyar wani hukumar da ake ce masu jandarmeri. Su jandarmeri suna aiwatar da ayyukansu ne a ƙarƙashin kulawa ta ma'aikatar tsaro ta jamhuriyar niger to ɗaya ma'aikata kuma ta biyu wacce ita ma wajen tabbatar da doka da oda a cikin wannan jamhuriya ta niger ita ce wato ma'aikatar cikin gida ma'aikatar cikin gida wadda za ka iya cewa ministry of interior su ma suna da wannan alhaki su kuma suna aiwatar da wannan ganin cewa an bi doka da oda ta hanyar 'yan sanda na ƙasa su wato ka iya cewa ma'aikata ta cikin gida su 'yan sandan Nijar suna ƙarƙashin su ne su suke ainihin sa su su tabbatar da cewa an bi oda da dokoki na ƙasar sai kuma waɗanda za ka iya cewa masu tsaro su ma ana su national guard su national guard su masu tsaro ne na musamman su ma suna ƙarƙashin ma'aikatar cikin gida ne to waɗannan su ne alhakin tafiyar da dokoki da oda a ƙasar nijar yake wuyansu to idan ka dawo 'yan sanda a cikin ƙasar nijar aikinsu wanda za ka iya cewa na farkon farko wanda yake wuyansu shine tabbatar da dukkan waɗansu dokoki da oda waɗanda suka shafi manyan birane duk wani abu da za a tabbatar da bin dokoki da bin oda a manyan birane to wannan abu ne da yake wuyan 'yan sanda a ƙasar wato niger amma idan ana so a aiwatar da dokoki da oda a guraren da ba manyan birane ba kamar misali a ƙauyuka da gurare waɗanda suke ah, wasu garuruwa wanda dai ba manyan birane ba to wannan tabbatar da dokoki da oda a irin wannan gurare shi yana wuyan jandarmeri ne sai kuma waɗannan waɗanda za ka iya kiransu da national guard su kuma waɗanda suke masu kula da tsaro na musamman su suna yin waɗannan aiki ne jandarmeri da su waɗannan waɗanda suke kula da tsaro na musamman su suna yi ne a guraren da yake ba cikin manyan birane ba kamar ƙauyuka da sauran garuruwa to a takaice za ka iya cewa kenan idan mutum yana rayuwa a ƙasar Nijar a manyan birane kamar yamai yake ko yana maraɗi ne ko kuma wasu manya-manyan birane irin waɗannan to abin da zai lura da shi shine cewa lallai 'yan sanda su suke kula da tabbatar da cewa an bi dokoki da oda na ƙasa kamar yadda yake a cikin tsarin mulki ko kuma kundin tsarin mulki na wannan ƙasa ta jamhuriyar Niger. idan kuma a ƙauyuka ne da sauran guraren da suke garuruwa wanda ba manyan birane ba to alhakin yana nan a wuyan ainihin Mary da kuma su waɗanda za ka iya cewa masu tsaro ko kuma lura da kula da tsaro na musamman wannan abu ne wannan abu yana wuyansu to wannan kenan a dunkule kuma a takaice dangane da al'amura da suka shafi wasu wane ne ko kuma wace hukuma ce mai ganin cewa an tabbatar da tsaro a jamhuriyar niger idan kuma muka koma bangaren abin da ya shafi wato ka iya cewa kamo mai laifi don babu wata ƙasa ko kuma wani guri da zaka ka zauna ka ce ba za a samu masu laifi ba a'a ana samu masu laifi to a Nijar kamo masu laifi da gurfanar da su a gaban wato alkalai ko kuma a kotu domin a yi musu hukunci yana wuyan wane ne idan muka dubi tsarin kundin mulkin Nijar wato constitution din jamhuriyar Nijar na shekara ta 1999 za mu ga cewa in an zo kama mai laifi shi wannan constitution ya ce lallai kafin a zo a kama mai laifi sai an zo da wani abu wanda za ka iya kira da cewa mai da cewa izinin a kama shi wannan mai laifi din wannan izini na a kama shi shine ake cewa warrant of arrest ko kuma arrest warrant wato wani izini da ake bayarwa na cewa lallai ya kamata a je a kamowa ne in kuwa 'dan sanda ya zo zai kama wani ba tare da wannan arrest din ba to abin tambaya ne saboda yana daga cikin abu da yake rubuce a cikin tsarin kundin tsarin mulki na wannan ƙasa to kuma wannan abu kamar a aikace in ka je jamhuriyar Nijar zaga ya zama ruwan dare kamar sun ma saba a haka ake kafin a zo a kama wani zaga cewa ana yin wannan to idan aka kuma ce za a iya yin wannan ba tare da wato a kama wani ba tare da wannan wato izini na a kamo shi ba a rubuce to sai dai idan wani abu ne wanda yake za a iya cewa na gaggawan gaske ya kai abin da domin kula da tsaro sai dai a ce wani abu ne na gaggawa amma a aikace duk wanda za a tafi kamo shi ana zuwa da wannan izini kamar za a iya cewa a aiwatar da shi kamar yadda yake to hal wannan shine abin da yake a tabbatacce a cikin tsari da kuma yanayi na tafi da al'amura na wato dokoki a ƙasar Nijar. sannan alƙalai da waɗanda suke tabbatar da laifi a kan mutum sukan auna su ga irin dalilai da za a tabbatar a kan wanda za a kamo shi ɗin kafin a fito da wannan wato ka iya cewa izini na aji a kamo mutum tunda sai alkali alkalai su suke bayar da wannan izinin a rubuce to a tsarin nijar banda alkali akwai wata tawaga da zaka iya cewa prosecutors ake kiransu waɗanda su suke tabbatar da laifi wannan irin tsari ne na ƙasar faransa wanda tun da dama ita jamhuriyar nijar renon faransa ce to akwai wani juris wanda suke zaune su suke tabbatar da laifi cewa wannan abu laifi ne to da su da alkalai suke tabbatar da abu sai sun tabbatar da shaidun da aka gabatar da abubuwan da aka tabbatar sun tabbatar da cewa eh abu kaza da wane ya aikata laifi ne to kafin kuma a fito da takarda cewa to tun da haka ne a je a kamo shi to wannan kuma sai a bayar a rubuce sai a je a kama mutum to waɗannan duk suna daga cikin abubuwa da suke tattare da dokoki na ƙasar Nijar to idan an je an kama mutum an nuna masa gashi a rubuce an ba da izinin a kamo shi to in an kamo shi din to waɗannan da aka kamo to sai a zo a gabatar da su a gaban kuliya domin a tabbatar da laifin da suka yi to wani abu wanda yake mai muhimmanci shine cewa waɗannan da aka kamo su din ko kuma aka ba da izinin a kamo su din to ana sanar da su cewa to ku gashi an kamo ku ko kai gashi an kamo ka to amma fa kana da 'yanci daga nan zuwa kwana guda ko kuma awa 24 kana da 'yanci ka samu lauya wanda zai kare ka wato kenan a rubuce yake a cikin wato dokoki na ƙasar Niger cewa wanda aka kamo zai zauna ne a cikin kaso a wajen 'yan sanda tsawon awa 24 to wannan cewa a cikin awa 24 nan ko da yake dai dokar ƙasar ta Niger ta ma ba da wato kamar a izinin za a iya tsare mutum har zuwa awa 48 ma ba tare da an caje shi da wani abu ba wato a tsare shi ta wannan lokaci na awa 28 ma duk akwai shi a rubuce a cikin dokokin Nijar. to bayan wannan kamar yadda na faɗa wannan abu na an tsare mutum a cikin awa 24 za a gaya masa kana fada yanci ka nemo lauya wanda zai kare ka wato wannan yanci ne na wanda aka kama a gaya masa wannan don an gaya masa shi kuma sai ya bi hanyoyin da zai bi ya samo lauyan da zai kama shi da zai kare shi to saboda haka wa'annan abubuwa da suna nan a rubuce a cikin dokoki na tuhumar masu laifi a kasar Niger to in aka yi haka su police ko kuma 'yan sanda bisa dokoki na Niger za su iya wannan abu da aka faɗa a rubuce awa 48 za su iya tsare mutum to za su iya tsare shi amma akwai wasu lokutan da su polis ɗin ko 'yan sanda za su iya cewa saboda dalili kaza da dalili kaza da dalili kaza muna buƙatar lokaci domin mu tabbatar da wasu abubuwa kafin mu mika wanda aka kama waɗannan zuwa kotu saboda haka wasu lokutan zaka ga lokacin ya dan shige awa 48 din bisa wasu dalilai da su polis din za su iya bayarwa na cewa suna nan suna tattara wasu abubuwa na shaidu ne kafin a gabatar da wanda aka kama din a gaban kotu to saboda haka kamar yadda na faɗa su waɗannan eh, waɗanda aka kamo suna da 'yanci su samo lauya da zai kare su kuma wannan abu ne wanda yake tabbatacce a cikin tsari na dokokin kasar Nijar. To, ala'ihal saboda lokaci kamar ana nuna mun lokaci ya yi mana wato matsaya a gurin to za mu tsaya ana insha Allah sai a shiri na gaba za mu dora daga inda muka tsaya. Wasu ala Muhammadin wa alihi tahirin. To da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin shirye-shiryen namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji tare da Abdullahi Salihu Usman Katsina. Iran ta bayyana cewa akwai ci gaba a tattaunawar nukiliya da ke gudana a birnin Vienna. Gwamnatin Sudan ta zargi Ethiopia da yin barazana ga sha'anin zaman lafiyarta. jirgin yakin rasha ya hana wasu jiragen yakin amurka da norway kusantar iyakokin kasar ta rasha a cikin tekun banis to kuma ina ga da wani neman kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokacin sai kuma can gobar safe idan an sake lalbomu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh musamman shi abdullahi salihu usman katsina da ya fassara karanto mana labaran duniyar ni hassan barka da na gabatar ke cewa da ku mai tashin asuba lafiya